يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الهدي في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin kitabu salati a karatun littafin gulogul mara babu shuruɗi salati za mu karanta daga kan hadisi na 227 insha Allah ta'ala al'adillatu ala sihhati salati ala rahila darasin yana karanta da mu dalilai waɗanda suke tabbatar da ingancin sallah akan abin hawa dalilai waɗanda suke nuna ingancin yin sallah akan abin hawa salatun nafila alarrahila fi safar sallar nafila akan abin hawa a lokacin da mutum yake tafiya ya tabbata daga cikin sunnonin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum yayi sallar nafila akan abin hawa a lokacin da yake cikin tafiya ya tabbata bil ahadithi sahiha daga cikin waɗannan hadisai ibn hajar al-asqalani ya kawo wasu ya ce wa an amir yin rabi'ata radiyallahu anhu an karbo hadisi daga amiru bin rabi'a Allah ya kara masa yarda kala ya ce ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya salli ala rahilatihi na ga manzon Allah yana salla akan abin hawansa arrahila abin hawa haifu tawajjahat bihi duk inda ta fuskanta da shi duk inda dabban ta fuskanta da annabi sallallahu Alaihi wasallam yana sallan shi mutafakun alai hadisin an daidaitu a riwayarsa ya'ani a kharajahul imam al-bukhari fi kitab eh, salati babu salati tatawwi ala dawab wa haythu ma tawajjahat bihi wato hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 293 a wani lafazi amiru bin rabi'a ya ce walam yakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u zalika fi salatil maktuba hadisin yana sahihu muslim salatul musafirin hadisi na 701 wannan sallar da amiru bin rabi'a ya ga annabi yana yi akan abin hawansa sallar nafila ce da daddare domin haka ya zo cikin riwaya ta al'imamu muslim hazihi salatun nafila billai amiru bin rabi'a ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar nafila da daddare a kan abin hawansa riwayar tana sahihu muslim a wasu riwayoyi na al'imamu bukhari أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبحة بالليل في السفر yace ya ga annabi yana sallar nafila da daddare kuma yana cikin tafiya ala buhari rahilatihi yana zaune a kan bayan abin hawansa haisu tawajjahat bihi duk inda ta fuskanta da annabi ibn hajjar ya ce zadal Bukhari, al'imamul Bukhari ya yi ƙari a riwayarsa game riwaya ce da take sahihul Bukhari tana sahihu muslim hadisi na 1097 ƙarin da aka samu a riwayar al'imamul Bukhari amiru bin rabi'a radiyallahu anhu ya ce yi umi'u bi ra'asihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ishara da kansa yi umi'u yushiru bi ra'asihi annabi yana ishara da kansa yana sallah akan abin hawa yana ishara da kansa tunda babu hali ya yi ruku'u ya yi sujuda sai ya yi ishara da kansa ya ce walam ya kun yasna'uhu fil maktuba amir bin rabi'a ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana yinsa a sallar farilla ba bai kasance yana aikata shi a sallar farilla ba a wace sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi akan abin hawa sallah ta nafila wa amma maktuba falam yakun sallallahu alaihi wasallam yasna'u dhalika manzon Allah bai kasance yana yin haka a sallan farilla wa sallan nafila wannan hadisin Amir bin Rabi'a kenan wanda yana sahihul Bukhari yana sahihu Muslim ba shi kadai bane hadisan suna da yawa hadisan al-imam al-bukhari da muslim waɗanda suka tabbatar annabi yana sallah akan abin hawa suna da yawa akwai hadisin muhammad bin abdulrahman jabir bin abdullahi akbarahu ya bashi labari yana cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli tatawwu'a wa huwa rakibun fi ghairi al-qibla manzon Allah yana sallan nafila yana kan abin hawansa kuma baya fuskantar alƙibla hadisin jabir yusalli tatawwu'a wa huwa rakibun fi ghairil qibla manzon Allah yana sallar nafila kaga wannan bai nuna cewa sallar dare kawai ba kowace nafila annabi yakan sallaci nafila yana kan abin hawansa fi ghairil qibla hadisin yana sahihul bukhari kitabul jumu'a abwaab tafsir salati hadisi na 294 hadisin yana jere da wannan hadisin na amir bin rabi'a a cikin sahihul bukhari amma da ibn hajar bai kawo shi a littafin bulugun maram ba akwai wani hadisin kuma na jabir ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance yusalli ala rahilatihi haisu tawajjahat kamar yadda amir bin rabi'a ya faɗa jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah akan abin hawansa duk inda ta fuskanta sai jabir ce fa'iza aradal faribata nazala fastaqbalal qiblata jabir ce amma idan annabi yana nufin yi sallan farilla sai ya sauko daga kan abin hawan idan lokacin sallan farilla yayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sauko ya fuskanci ya yi sallah hadisin yana sahihul bukhari a wani lafazi ya ce yusalli ala rahilatihi nahwal mashriqi tatawwu'an ga annabi yana salla yana fuskantar mafitar rana amma sallar ta nafila a madina yana fuskantar mafitar rana idan mutum yana madina yana kallon kudu ne ya yi salla ba gabas ba fa'iza a rada an yi sallin maktuba idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nufin zai sallaci farilla nazala sai ya sauko daga kan abin hawansa fa salli mustaqbilan ya fuskanci alqibla ya salla akwai wata riwaya ta Jabir har yanzu bin Abdullah radiyallahu anhuma yace ba asani rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajati lahu wata rana annabi ya aike ni wata bukatar shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike ni wata bukatarsa bai faɗi bukatar ba annabi ya aike shi in ji jabir fantalaktu sai na tafi sun maraja'tu da na dawo wa kad ha na riga na biya mar bukatar shi wato na yi masa abin da yake bukata fa ataitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zo ga annabi fa sallamtu alaihi na masa sallama fa lam yurd alayya bi mayar min ba fa waqa fi qalbi ma a'lamu bihi tunani ya auka ma zuciya na. tunanin da Allah kaɗai ya san mune shi na yi sallama ga manzon Allah bai amsa min ba lalle babu shakka jabir dole hankalin ya tashi faƙultu fi nafsi sai na faɗa a cikin raina la'alla rasulallahi waje da alayya ba mamaki manzon Allah ya samu ɓacin rai ala anni abta'tu alaihi cewa nayi jinkiri ban tafi na dawo da wuri ba me ko nayi latti annabi sallallahu alaihi wasallam lattin da nayi yasa ya bata rai kuma sallamtu alaihi sai na sake mar sallama falam yarda alaihi bi mayar min da sallaman ba fa waqa'a fi qalbi ashaddu min al-marrati al-ula tunanin da ya shiga zuciya na yahi na farko muni tahi na farko tsanani sun masallamtu alaihi sai na sake yi masallama farar da alaiya sai marin faƙada sai annabi ya ce ina ma ne an aru da alaika an ne kuntu usalli abinda ya hana mayar maka da sallama ina salla ne shi jabir bai taɓa ganin annabi ya yi salla a kan alifa ba saboda haka bai ɗauka annabi yana salla ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salla ke shi yasa ban mayar maka da sallamar ka ba jabir ya ce wa kana ala rahilatihi annabi yana kan abin hawansa mutawajjihan ila ghayril qibla abin hawan yana fuskantar wata nahiya ba al-qibla ba hadisin yana sahihul bukhari kitabul amali fi salati babu la yuraddu salamu fi salati hadisi na 2217 al-imam al-bukhari ya kawo hadisin nan a babi wanda ya shirya saboda ya nuna cewa idan mutum yana sallah aka yi mar sallama ba zai amsa ba akwai hadisin abdullahi bin umar kaga an samu sahabi na uku kenan abdullahi bin umar Allah ya kara masa yarda abdullahi bin umar ya ce kanan nabi sallallahu alaihi wasallam ya salli fi safari ala rahilatihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yana tafiya yana salla akan abin hawansa haisu tawajjahat bihi kaga wannan kalma ta zo a hadisin jabir bin abdullah ta zo a hadisin amir bin rabi'a haisu tawajjahat bihi duk inda dabban ta fuskanta da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullah bin umar yu'mi'u yana ishara ima'an yana ishara wato a maimakon ya sauko ya yi ruku ya yi sujuda sai annabi ya yi ishara da kansa jabir ya ce salatan laili sallar dare ce sallar nafila da daddare abdullahi bin umar ya ce illal fara'ida sai dai farillai manzon Allah baya sallan ku akan abin hawa wa yutiru ala rahilatihi yana ma yin witiri akan abin hawansa hadisin yana sahihul bukhari shi ma waɗannan hadisai duk suna jere hadisin jabir hadisin abdullahi bin umar hadisin amir bin rabi'a suna jere a cikin sahihul bukhari a babi guda yana kitabul witr wani lafazi abdullahi bin umar ya ce wa yutiru alaiha manzon Allah yana witiri akan abin hawansa gaira annahu la yusalli alaiha almaktuba sai dai fa annabi sallallahu alaihi wasallam baya sallan farilla akan abin hawa sahihul bukhari kitabul witri babul witri fi safar kuma yana sahihu muslim kitabul musafirin باب جواز صلاة النافلة على الدابة حديث غريب أقوي أقويكم هنا حديث عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر يتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على همار ناقم أن الله ينا صلى أكن جاكي وهو موجه إلى خيبر مظن الله ينا فسكنت ناهير خيبر حديث ينا صحيح المسلم صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها babu jawazi salatin nafila ala dabba fi safari haisu tawajja sannan akwai hadisin da almajirin abdullah bin umar ya bayar shine sa'id ibn yasar tabi'i sa'id ibn yace kuntu asiru ma'a ibn umar bi tariqi makka na kasance ni da abdullah bin umar muna tafiya a hanyar makka muna cikin tafiya sa'id bin yasar da abdullah bin umar abdullahi bin umar sahabi ne sa'id bin yasar tabi'i ne almajirin abdullahi bin umar suna tafiya a hanyar makka sa'id bin yasar ya ce falamma khashitu subha lokacin da naji tsoron alfijir zai ceto nazaltu sai na sauko fa'autartu nayi witiri muna cikin tafiya muna cikin tafiya da daddare inji sa'id bin yasar yana tsoron gari alfijir zai keto gashi kuma bai yi witiri ba kaga ya nuna cewa koda kana tafiya ne ya kamata ka rika kulawa da witiri koda kana tafiya ne to yana cikin tafiya da abdullahi bin umar yana tsoron alfijir zai keto gashi bai yi witiri ba sai ya tsaye da dabbansa sai ya sauko sai ya yi witiri sun ma'adaraktuhu sannan shi abdullahi bin umar bai tsaya ba yana ta tafiyarsa da na gama witiri sai na cin masa na riske shi faƙala li umar sai abdullahi bin umar ya ce aina kunta ina ka kasance faƙuntu da hutu na ce mara khashitul fajira na ji tsoron alfijir zai keto ban yi witiri ba fa nazaltu fa autartu shine na sauko na yi witiri faƙala abdullahi sai abdullahi bin umar ya ce alaisa laka fi rasulillah uswatun shin ba ka da abin koyi ne da manzon Allah annabi bai ishe ka abin koyi ba fakultu bala wallahi sai na ce kwarai ko wallahi manzon Allah ya ishe ni abin koyi sai abdullahi bin umar ya ce inna rasulallah kana yutiru alal ba'ir manzon Allah ya kasance yana witirinsa akan rakumi ba sai ya sauka ba ma hadisin yana sahihu muslim kitabu salatil musafirin wa qasriha babu jawazi salatin nafila ala dabbati fi safari haythu tawajjaha sannan akwai hadisin Anas bin Sirin Anas bin Sirin tabi'i ne almajirin anas bin malik ya ce na anasan hina kadima mina sham anas bin malik ya tafi sham ya tafi sham lokacin da ya tafi sham ya tafi don ya gana da shugaban musulmai na wannan lokaci zai kai karin hajjaji bin yusuf lokacin da ya tafi sham yana dawowa hina qadima min ash-sham lokacin da Anas bin Malik yake dawowa daga Sham falaqinahu bi aini tamri wannan hadisin yana umdatul ahkam amma baya cikin bulugul mara Anas bin Sirin yace sai muka tari Anas a wani guri da ake kiran shi ainu tamri mawdi'un bi tariqil iraq mimma yal sham wani guri ne ta hanyar iraq wato kafin a iso gari suka tari anas bin malik wannan ya nuna maka cewa a tari babban mutum lokacin da yake zuwa ba laifi ba ne anas ya tafi sham yana dawowa sai muka je muka tare shi sun bar garin sun tare anas a wani ƙauye lokacin da muka tare anas fara'aituhu sai na same shi na gan shi salli alahi marin yana sallah akan jaki mun iso taransa sai muka ga yana sallah akan jaki wa wajhuhu min zaljanibi fuskarsa tana gefe yani an yasari alqibla ta kauce ma alqibla tana gefen alqibla fa qultu sai nace mar ra'aituka tusalli li ghairi alqibla naga kana sallah baka fuskantar alqibla fa qala sai ce laula anni ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alahu lam af'alhu in ba don naga manzon Allah ya aikata ba ni ma da ban yi ba tunda kuka ga ina sallah akan jaki na ga manzon Allah yayi sallah ne akan abin hawa hadisin yana sahihul bukhari kitabu taksir salati hadisi na 1100 Wadana hadisai kadan kenan hadisin Amir bin Rabi'a Jabir bin Abdullah Abdullah bin Umar Anas bin Malik wal ahadith fi zalika kathiratun jiddan hadisan suna da yawa sosai amma dai waɗannan suna nuna maka cewa lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah akan abin hawa akwai littafin da wani malami ya rubuta a sheikh abdurrahman bin ali al'afkari malamin sa'udiyya littafi ne da yake magana akan hukuncin sallah akan abin hawa ana kiransa tuhfatul qafilati fi hukmi salati ala rahila wannan littafin yana da muhimmanci magana da zamu yi akan wannan mas'ala ta sallah akan abin hawa mas'aloli guda hudu ne insha Allah ta'ala mas'ala ta farko game da fahimtar malamai dangane da waɗannan hadisai waɗanda muka karanta hadisan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna ba da labari manzon Allah ya yi sallah akan abin hawa al-imamu tirmidhi al a littafinsa jami'u a tirmidhi kitabu mawaƙiƙi salati babu ma ja a fi salati ala dabbati haisu ma tawajjahat bihi hadisi na 351 الإمام الترمذي يتي والعمل على هذا عند عامة أهل العلم باكي دايا مالما سنة باكي دايا مالما سنة أيكي دوات أن حديثينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم باكي دايا مالما اتفاقا mu na'lamu bainahum ikhtilafan al-imam ya yace ba mu san wani sabani tsakanin malamai ba akan cewa la yarawna ba'san an yusalli ar-rajulu ala rahilatihi halal ne mutum yayi sallar nafila akan abin hawansa ittifaqan haisu ma kana wajhuhu ila al-qiblati aw ghayriha karka damu da al kaga kenan alkibla ta faɗi idan za ka yi nafila a kan abin hawa maganar alkibla babu ita gabas da yamma kudu da arewa gaba ɗaya alkibla ce gare ka wannan al'imamu turmiji ce babu saɓani a tsakanin sahabban annabi muhammad zuwa ga tabi'ai da tabi'ut tabi'in malaman suna gaba ɗaya babu saɓani a tsakaninsu za ka yi sallar nafila a kan abin hawa idan aka ce abin hawa bai tsaya kan rakumi da jaki ba ko da mashin kake tukawa kana iya nafila a kai mota ce kake tukawa ba kuma tukawa ba ko da kai fasinja ne kana iya nafila a kanta ittifaka babu saɓani a tsakanin malamai amma dangane da yanda sallar take kasancewa na aka samu saɓani game da mazhaba ta al'imam abu hanifa yadda ya zo cikin littafin al'imamu sarafi mai rasuwa shekaru 940 da suka wuce kitabun mabsut kitabun mabsut mujallar na farko shafin 250 yana cewa inda abi hanifa rahimahullahu ta'ala fahimtar al'imam abu hanifa ita ce la ya juzu ta tsawo ala dabbata fil misri ba daidai ba ne ka yi nafila a cikin gari a cikin gari nafila akan abin hawa a cikin gari ka hau mashin daga nan za ka je specialist sai ka kama nafila al'imamu abu hanifa ya ce a'a wannan ba daidai ba ne to amma almajiran al'imamu abu hanifa sun samu saɓani dangane da fatawar malaminsu shi ne akwai muhammad al'imam muhammad rahimahullahu ta'ala ya juzu wa yukrahu yana cewa ba laifi ba ne amma dai bai kamata ba ba laifi ba ne don mutum ya yi nafila a kan abin hawa a cikin gari amma dai bai kamata ba al'imam abu yusuf yana cewa la ba'sa bihi babu laifi hujjar al'imam abu hanifa ita ce da ya ce kada ka yi nafila a kan abin hawa a cikin gari a taɓawo ala dabbaci bil ima jawaz nahu bin nasu bi khilafin kiyas wa inna ma waradan nasu bihi kharijan misri duk hadisan da sahabban annabi suka ba da labari manzon Allah ya yi nafila a kan abin hawa babu hadisi ɗaya da ya ce manzon Allah ya yi nafila a kan abin hawa a cikin garin madina a tafiya ne in kaji wani sahabi yayi nafila akan abin hawa a tafiya ne saboda haka al Abu Hanifa yace ba daidai ba ne kai da kake cikin gari kana kan abin hawa kai nafila ka duba umdatul qari littafin al aini yana cikin manyan malamai a masabata al-Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala mujallar na hudu shafin 137 masabar al'imamu malik rahimahullahu ta'ala yadda ibn abdulbari yake fada ibn abdulbari mai rasuwa shekaru 971 da suka wuce a littafin sa'ad tamhid kitabu tamhid mujallar na 17 shafin 78 yana magana a kan hadisi na 14 hadisin littafin muwafa ya ce ƙalar tabari al'imamu tabari mawallafin tafsiri jami'ul bayan al'imamu tabari al'imamu tabari ya juzu li rakibin wa mashi hadiran kana aw musafiran al'imamu tabari wanda yake da littafin tafsiri ibn jarir in ji ibn abdulbari shi fahimtarsa halal ne ga duk wanda ya hau kan abin hawa kai ko da tafiya kake ma a kasa daga nan zuwa specialist tafiya ma kake a ƙafafunka kana iya nafila in ji imamu tabari habiran kana an musafiran an ta tanaffala ala dabbatihi wa ala rahilati wa ala rijilai wa ala rijilai kana ma tafiya ba ma akan abin hawa ba kana iya nafila ko da a cikin gari ne fahimtar al'imamu tabari haka ma wasu daga cikin mabiyan masaba ta al'imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala أن مذهبهم جواز التنفل على الدابة في الحضر والسفر إن كدوب لتافن التمهيد لتافن ابن عبد البري لتافن الاذكار مجلد نبي شافنا سبعين لريبيو دهم همسن ده تقص الاذكار لتافن ابن عبد البري الإمام القرطبي شما ينا من يما لمي مذهبة الإمام مالك رحمه الله تعالى شكرا سقريبا كويدا ستين رسوله a littafin tafsirin sa jamiu li ahkamil ƙur'an, mujalladi na biyu shafi na 79 fassaran aya da take magana akan al-qibla suratul bakara al-imam al-qurtubi yace ikhtalafa al-fuqaha musafir bayan malamai sun yi ittifaki babu laifi yi nafila akan abin hawa to amma inda aka samu saɓani, shine wace irin tafiya ce ake wa nafila din wata irin tafiya ce a cikin gari ka hau abin hawa kana iya nafila ko sai ka fita bayan gari tafiyan sai ta kai kasaru ko ko tafiyar ko da gajeruwa ce kana iya nafila akan abin hawa yace nan ne inda aka samu saɓani tsakanin malamai al-imam al-qurtubi ikhtalafa al-fuqaha musafiri safaran la tuqsaru fi misli hisalatu. tafiyar da bata kai ayi ƙasaru ba al'imamu malik wa ashabuhu wa sauri suna cewa la yi taɓawa'u alar rahila ila fi safarin tuksar fi mislihi salatu ba a yin nafila akan abin hawa sai tafiyar da ta kai a yi mata ƙasaru al'imamu malik a mazhabarsa tafiya sai ta kai kilomita 83 kafin kake mata kasuru to duk tafiyar da bata kai wannan nisan ba ba za ka yi nafila akan abin hawanka ba لأن الأسفار التي هكي عن رسول الله saboda tafiye-tafiye da aka ba da labari cewa manzon Allah ya yi nafila a kansu annahu kana ya taɓawa fiha kanat mimma tuqsaru fihi salatu tafiye-tafiyen waɗanda ana iya yin ƙasaru ne a cikinsu saboda haka kai ma idan ka tafiyar da ta kai a yi to za ka yi nafila a kan abin hawa idan tafiyar ka ba kai ayi yi ba ba za ka yi nafila kan abin hawanka ba al shafi'i da al abu hanifa wa huma wal hasan bin hayyin wal bin sa'adin wa dawud bin ali waɗannan malamai su kuma suna cewa yajuzu tatawwu alar rahila halal ne mutum ya yi nafila akan abin hawansa kharijal misri inda ya bar gari inda ya bar gari da zaran ka fita daga garin nan da zaran ka fita daga garin nan fi kullum safari kowane irin tafiya ko da gona ka gona za ka riga ka fita bayan gari za ka yi nafilanka akan abin hawa fa kullum safarin ja'izun zalika fihi kowane tafiya halar ne ka yi masa nafila kana shine akasarin malamai abin da suke fada illa an yukhassa shay'un min al-asfar bima yajibu taslimu lahu وقال أبو يوسف يصلي في المصر على الدابة بالإيماء kamar yadda muka ce daga cikin almajiran al'imam abu hanifa akwai malamin da ake kiransa al'imam abu yusuf babban malami ne shi yana ganin hatta a cikin gari kana iya nafila kan abin hawa saboda an samu labari daga anas bin malik cewa anas yakan yi nafila a cikin matsatsin hanyoyin madina an samu hadisi an samu labari cewa anas bin malik أنه صلى على همار في أزقة المدينة في أزقة المدينة يعني الطريق الضيق في المدينة يؤمئ إيماء ما wannan hadisin labarin bai inganta ba cewa Anas bin Malik yana yin nafila a cikin garin Madina Ibn Abdul Barri ya ce labarin bai inganta ba littafin al a mujallar na biyu shafin 204 فبطل بذلك قول من قال في أزقة madina يريد habara da labarin anas ya inganta to da shi kenan magana ta kare ko da a cikin gari babu shakka kana iya yin nafila akan abin hawa amma labarin bai inganta ba babu hadisi ɗaya da ya ayyana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nafila a cikin garin madina akan abin hawa duk nafilin da ake magana mazan allah ya yi akan abin hawa a bayan gari al'imamu shafi'i mazhabarsa yadda al'imamu nawawi yake fada al'imamu nawawi yana daga cikin fitattun malamai da aka yi a tarihin mazhaba ta al'imamu shafi'i shekararsa 748 da mutuwa yanzu allah maɗaukake masa rahama yana da littafin sharhu sahihi muslim juzu'i na biyar shafin 211 ce wa fi hadhihi al-ahadith sharhin hadisan da muka karanta daga cikinsu akwai hadisin da ya zo a littafin bulugul maram hadisin amiru bin rabi'a ya ce waɗannan hadisai suna karantar da mu jawazu tanaffuli ala rahilati fi safari halal ne a yi nafila a kan abin hawa idan ana cikin tafiya haisu ta wajaha duk inda dabban ta juya wa haza ja'izun bi ijma'il musulmi al-imam ya yace wannan halal ne malam musulmai gaba ɗaya sun yi ittifaki halal ne mutum ya yi nafila akan abin hawa fa yajuzu tanaffulu ala rahila don haka mazhabar al-imam shafi'i halal ne ay nafila akan abin hawa fil jami'i inda na wa inda jumhur akasarin malamai abin da suke faɗa kenan kowace tafiya kar a ɗauka tafiya sai ta zama doguwa tafiya mai tsawo a'a kowace tafiya akasarin malamai haka suke faɗa malik binu anas rahimahullahu ta'ala al malik shine yake cewa la juzu illa fi safarin tuqsaru fihi salatu ba daidai bane ayi nafila akan abin hawa sai tafiyar ta kai ayi mata kasuru sai tafiyar ta kai ayi mata kasuru kaf malaman sunna malik ne yake da wannan fahimta shi kaɗai yake da wannan fahimta cewa sai tafiya ta kai ayi kasuru kafin nan za a yi nafila akan abin hawa حدوبة لتافي المجموع شرح المهذب للنووي آه، مجلد نوك شافي دريبي دقوم شافي دقوم لتافي تا روضة الطالبين لتفنص قداء شرح صحيح مسلم كتاب المجموع شرح المهذب تنا روضة الطالبين مجلد نفرق شافي دريبي دقوم haka ibnu daqiq al-eid wanda ya rasu shekara 732 da suka wuce a littafin sa ihkamul ahkam sharh umdatul ahkam mujallar na farko shafin 213 yana sharhin hadisin abdullahi bin umar wanda muka karanta manzon Allah yana yin nafila akan abin hawansa haisu kana wajhuhu yu'mi'u bi ra'sihi wa kana ibnu umar yaf'aluhu abdullahi bin umar shi ma yana yi lokacin da ibnu daqiq al ya kawo hadisin abdullahi bin umar a sharhil umdatul ahkam sharhin umdatul ahkam littafin ibnu daqiq al mai suna ihkamul ahkam yace alhadisu dalilun ala jawazin nafila ala rahila wannan hadisi na abdullahi bin umar dalili ne da yake nuna cewa halal ne a yi nafila a kan abin hawa wa jawazu salatiha haisu ta waje biraki raki duk inda abin hawanka ya fuskanta karka damu kai nafilarka wa ka an sababa fihi ne dalili taisiru tahsilin nawafil alal musafir wa taksiriha tunda an san kayi tafiya an san kayi tafiya wanda yayi tafiya yana samun gajiya kasala da wuya a samu yana filin da ya saba yi kafin yayi tafiya to sai Allah ya sauwake maka Allah ya dauke maka wahalar ruku'i da sujuda don haka kana iya yin nafilarka akan abin hawa Allah ya ƙara maka sauki yana cewa fa inna ma buyika uhu ƙalla wa mattasa'a tariquhu sahula faktabbat rahmatullahi ta'ala bil ibad wannan rahmar Allah ce ga bayi an qallala fara'iba alaihim tasila lil kufla lokacin da kayi tafiya sai aka sauwake maka sallar farilla sallah mai a hudu aka ce kai biyu zahar la'asar isha'i kaga an sauwake maka wa fata lahum tariqa Taksirin nawafin sannan aka bude maka wata kofa wacce zaka samu damar yawaita nafila ta'ziman lil ujur saboda ka samu lada mai yawa kaga rahama ce ta Allah farillan an sauwake maka tunda kai tafiya nafila kuma an dada sauwake maka hanyar yinta saboda ka samu lada mai yawa wannan magana ce ta ibnu daqiq al a littafin sharh al-umda ihkamul ahkam haka in ka duba tafsirin ibn kasir tafsirin ibn kasir shi yana fassara aya da take magana akan alqibla ta suratul baqara uh, mujallad na farko shafin 159 shi ma yana magana akai yana cewa akwai fahimtar Anas bin Malik wanda aka samu ɗaya daga cikin almajiran al'imam Abu Hanifa yana riko da ita akan cewa ko da tafiya mutum yake ko da tafiya kake yi za ka yi nafila ko da tafiya kake yi akan kafafunka ba ma akan abin hawa ba kana iya nafila amma dai ba a cikin gari ba hujjar yin nafila a tafiyar da ake a cikin gari ba ta da ƙarfi Allah ya samun gari kamar yadda muka gabatar da bayanin masabata al-imamu abu hanifa masabar al'imamu malik da kuma masabar al'imamu shafi haka na masaba ta al'imamu ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala la ya juzo alal mazhabi ba daidai ba ne mutum ya yi sallar nafila akan abin hawa a cikin gari li'annahu lam yunqal anhu alaihi wannan ita ce masaba ta al'imamu ahmad saboda ba a samu labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana nafila akan abin hawansa a cikin gari ba wannan yana cikin uh, al-mubdi'u al muqni uh, mujallal na farko shafin 401 littafin burhanuddin ibn muflih mai rasuwa shekara 702 da suka wuce kuma abinda shekul islam rahimahullahu ta'ala ya faɗa kenan a littafin su sharhul umda mujallal na hudu shafin 525 fa'ammar rakibu sa'iru fil misri mutumin da ke kan abin hawa yana tafiya a cikin gari fala ya juzu lahu zalika ba daidai bane yayi a kan wannan abin hawa fil mashhuri an wa anhu yajuzu lahu zalika kama yajuzu fi safar in ka duba majmu'u fatawa na Sheikhul Islam mujallar na 24 shafin 37 nan ma shekul islam yana cewa wasalatu ala rahila idan kanat muktasa bi safari la tuf'al illa fi ma yusamma safara sallah akan abin hawa sallar nafila sai fa idan an fita za a yi tafiya nan ne yake tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka littafin kitabul furu masabata al-imam Ahmad bin Hanbal mujallaji na farko shafin 337 da littafin a shek ali bin suleiman bin ahmad al-mardawi kitab al-insaf fi ma'arifatin rajihi min khilaf ala mashabin imam ahmad bin Hambal a mujallaji na biyu shafi na uku yana cewa la ta fil habari sallar nafila akan abin hawa ba ta inganta min gairi istikbalin kibla dole sai an fuskanci al-kibla Wahuwal huwa al-mazhab wa alayhi wannan ita ce mazhabar al-imam Ahmad bin Hanbal amma mazhaba ta Ibn Hazmi mazhaba ta Zahiriya ita babu laifi mutum yayin sallar nafila ko da a kwance ne Ibn Hazmi yana cewa ja'izul lil mar'i an yatatawwa mubtaji'an bighairi uzrin ila al-qibla wa rakiban haythu tawajjahat bihi dabbatuhu ila al-qibla wa ghayriha الحبر والسفر سواء في كل ذلك amma cewa mutum zai yana fila yana tafiya akan kafafunsa ya ce wa ya atifin rajuli nassun an ya tafawa a mashiyar, babu hujja mutum yana fila yana tafiya akan kafafunsa babu hujja amma batun cewa a yi nafila akan abin hawa a cikin gari ko a bayan gari wannan inda aka samu sabani kenan al-imam al-khattabi rahimahullahu ta'ala a littafin sa ma'alimus sunan sharh sunan abi dawud mujalladi na shafi na 59 yace qala al-auza'i yusalli al-mashi ala rahilatihi wa ala rijlaihi kadhalika al-imam al-auza'i yana cikin malamai da ke ganin ba laifi bane don kayi nafila akan kafafunka kana tafiya akan kafafunka kamar yadda akasarin malamai suke faɗa amma sharaɗi ya kasance ka fita bayan gari ba a cikin gari ba wato ko da a bayan gari ne kake tafiya kana iya yin nafila akan kafafunka ba ma akan abin hawa ba wannan yana cikin ma'alimu sunan sharhu sunan abi dawud sawa'un kana musafiran aw ghayru musafir yusalli ala dabbatihi wa ala rijlihi idan kharaja min baladihi sharaɗinsa kenan duk da cewa akwai malaman da suke ganin ba sharadi bane sai ka fita bayan gari ko da cikin gari ne akwai waɗanda ke ganin zaka iya nafila akan kafafunka kamar misali al-imam Muhammad bin Ismail al-Amir samani mai littafin Subulus Salam in ka duba sharhin wannan hadisin da muke karantawa yana cewa wa laysa bi zahirin fi sharqiyya ba ka'ida bace sai kana kan abin hawa kuma sai ka bar gari za ka iya yin nafila kana tafiya a kan kafafunka a cikin gari wannan fahimtar uh, al'imamu sana'ani mai littafin subulus salam yana cewa saboda an rawaito daga anas bin malik ne kaunihi wa fi'ilihi amma hadisin da aka samu daga anas bin malik bai inganta ba labarin bai inganta ba haka al'imamu shaukari a littafinsa nailul autar sharhin wannan hadisin na amir bin rabi'a ce zahirul a al muqayyada da safari adamun farki farq bayna safari tawil wal qasir zahiri abinda hadisi yake karantar da mu babu bambanci tsakanin doguwar tafiya da gajeruwa a takaice abinda waɗannan hadisai suke karantar da mu annafilatu ala rahilati fi safari tabitatu abinda hadisan da suke karantar da mu ka kayi nafila akan abin hawa kana tafiya wannan ya tabbata a sunnar annabi muhammad ka yi nafila a kan abin hawanka kana tafiya ya tabbata a sunnar manzon Allah wa annas sahiha min akwalil ulama jawazuha fi safari tawil wal qasir babu bambanci tsakanin doguwar tafiya da gajeruwar tafiya wannan shine abinda akasarin malamai suka faɗa akasarin malamai sun ce ba bambanci tsakanin doguwar tafiya da gajeruwar tafiya waɗanda masu kai maganar cewa akwai ijima'i kai kamar ibnu abdulbarri al-imam nawawi al-hafiz al-iraqi al-hafiz ibnu hajar al-asqalani wa ghayruhum suna nuna cewa an samu ijima'i kai hatta littafin al-imam shaukani nailul awtar in ka duba za ka gani da fathul bari mujallad nabi shafi 575 eh, sharhun nawawi ala sahihi muslim juz'i na biyar shafi 217 al-mughni littafin ibnu qudama a mujallar na biyu shafi na 96 akasarin malamai sun ce halal ne ka yi nafila a kan abin hawa a kowace tafiya doguwa ko gajeruwa kowace tafiya a kan abin hawa babu laifi ka yi nafila me dalili saboda ayar da muke magana a kai ta suratul bakara aya ta 115 walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thumma wajhullah inna allaha wasi'un alim al'imam ibn jarir al-tabari mai tafsiri jami'ul bayan ya ce ina hadihil aya ta da kulufi ha salatu ta tsawo fi safari al-rahila wannan aya daga cikin darasi da take karantarwa akwai yin nafila akan abin hawa haisuma ta ta wajja hadbika rahilatuka duk inda dabban ta juya da kai kai nafila ka duba jami'ul bayan an ta'awi da ayar quran mujallar na uku shafin 530 fassaran aya ta 115 ta suratul bakara haka ibnu hajar al-asqalani yake bayani shi ma a cikin fatul bari kamar yadda muka faɗa kuma wannan shine fahimtar akasarin malaman sunna don haka abinda mafi yawan malamai suke cewa halal ne kai nafila akan abin hawa halal tafiyar doguwa ko gajeruwa ba bambanci malami daya yake sai tafiyan ta kai kasar shine al-Imam Malik wanda Ibn Jarir yake cewa bai san wani malami wanda ya goya wa al-Imam Malik baya akan wannan fahimtar tashi ba hatta Ibn Abdul yana cewa daidai ne mutum ya yi nafila akan abin hawan hawansa da tafiyar ba ta da tsawo uh, yani القول بجواز صلاة النافلة على rahila, في aula hatta a cikin gari. hatta a cikin gari idan aka abin hawa ne don kayi nafila ba laifi ba ne tafiya akan kafafunka a cikin gari ka yi nafila wannan shi ne fahimtar da gaskiya malamai ba su ta ba illa ku kamar misali al'imamu sana'ani wannan ita ce mas'ala ta farko matsala ta biyu hal yalzamhu takbiratul ihram ila al-qibla am la kafin ka fara nafila akan abin hawa din shin zaka tsaya ka fuskanci alqibla kai kabbaran harama ko kuwa a'a kawai zaka yi kabbaran harama ko da yamma kake fuskanta nan ma an samu sabani nan ma an samu sabani shin zaka fuskanci alqibla kai kabbara kafin ka fara nafila akan abin hawan naka ko kuwa zaka iya yin kabbaran harama ko da dabbar ba ta fuskantar alqibla fahimta biyu ne mazhabar al-imam ahmad anna rakiba yalzumuhu iftitahu salati ila qibla dole ka fuskanci al-qibla mazhabar al-imam ahmad fa yanharifu bi nafsihi aw bi rahilatihi ila al-qibla ka tsayar da motan ko mashin din ko kekenka ka fuskanci al-qibla kai kabarin harama sannan ka juya ka kama tafiya wa yukabbiru takbiratal ihram thumma yad'ahu tamshi ila jihati qasdihi ولو استدبرت القبلة لم يضر dole ne ka fuskanci alƙibla ƙa'ida ne lokacin kabbaran harama fahimtar al'imamu ahmad bin hanbal dalili saboda hadisin da za mu karanta shi ne na gaba hadisin bulugul mara ya ce wali abi dawud a riwaya ta al'imam abu dawud yana kitabu salati safari babu tafawu'i ala rahilati wal witiri hadisi na 2225 min hadisi anas radiyallahu anhu daga hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda Anas bin Malik kana idza safara idan yayi tafiya fa arada an yatatawwa yana nufin yayi lafila istaqbala bi naqatihi alqibla fa kabbara yana fuskantar alqibla da taguwarsa raƙumin shi yayi kabbaran harama ثم masallahai su kana وجه, وجه sannan ya yi sallah duk inda fuskar abin hawansa ta kasance wannan babu damuwa isnaduhu hasanu isnadin hadisin yana da kyau kaga dai hadisin bai samu isnadi ingantacce ba lakinnahu maqbulun fa idza lam fa’al zalika fa salatu sahiha idan mutum bai fuskanci alqibla ɗin ba fa yana kan abin hawansa kawai kabbaran haraman ma ya yi ta akan abin hawa ba tare da ya tsaye da abin hawan ya fuskanci alƙibla ba sallarsa ta inganta sallarsa ta inganta amma mutumin da ke tafiya fa akan kafafunka a bayan gari mun ce wannan babu laifi kamar misali mutumin da zai taka daga nan zuwa zuba zai na filasta yana tafiya to amma shi shi ma yana iya yin kabbara ko da bai fuskanci alƙibla ba la dole sai ya fuskanci alƙibla ya yi kabbara dalili kuwa saboda wahalar da mutum yake samu wajen fuskantar da dabbansa alƙibla ba a samunta ga wanda ke tafiya a kan kafafunsa kamar yadda al'imamu shafi iya faɗa a littafinsa kitabul um, ummi eh, kitabul salati babu istikbalin ƙibla babu halainin lazaini ya juzu fihima istiqbalu ghairil qibla mujallad na farko shafi 118 qala shafi'i rahimahullahu ta'ala al-imam shafi'i yace wa idza kana al-musafiru mashiyan idan mai tafiya akan kafafunsa ne ya bar gari lam yujzihi an yusalliya baya isar masa yayi sallah hatta yastaqbil al-qibla sai ya fuskanci al-qibla fa yukabbir kabbara thumma yanharifu ila jihatihi sannan ya juya ya tafiyarsa fayamshi ya yi ta tafiya amma ga al'imamu shafi'i ga al'imamu shafi'i tun da tafiyar mutum yana yin ta ne ba a kan abin hawa ba dole tsaya ya yi kabbaran harama sannan ya ci gaba ta tafiya yana cewa idan ya gama karatun sura lokacin da zai yi ruku'u sai ya tsaya kuma sai fuskanci alƙibla sai ruku'u yi sujuda in ya miƙe lokacin da zai tilawa sai ci gaba da tafiya kaga dai sallar ana yin ta ana tsayawa kuma ana tafiya wanda ke tafiya kenan akan kafafunsa wanda hakan yana cikin littafin sa kitabul ummu a kitabus salati yana mujallar na farko shafin 118 da kuma kitabul majmu' sharhul muhazzab a mujallar na uku shafin 218 al nawawi ya ce yace na jawabu salatin musafirin nafila mashiyan mazhabar mu ita ce babu laifi ya yayi sallar nafila yana tafiya akan kafafunsa haka ma al-imam ahmad bin hanbal ya fada haka nan al dawud ya fada wa a waɗanda suka hana yin nafila mutum yana tafiya akan kafafunsa shine al-Imam Abu Hanifa da kuma al Malik amma wujubul istiqbal fala cewa dole ne sai an fuskanci al ga wanda zai yi nafila akan dabba akan abin hawa da wanda ma zai yi nafila yana tafiya kan kafafunsa hujjar cewa dole sai an fuskanci alƙibla hujjar gaskiya ba ta inganta ba in ka duba littafin ibn al-usaimin a sharhul mumti a mujallar na biyu shafin 268 don haka hatta wanda ke tafiya kan kafafunsa ba laifi ba ne ya yi nafila sai dai kuma ka'ida ne ya fuskanci alƙibla a fahimtar waɗannan masabobi guda biyu saboda babu wahala gare shi wahalar da ake samu idan ana kan abin hawa shi bai samu wannan wahala tun da akan kafafunsa yake tafiya matsala ta uku sallar farin lafa, mutum zai iya yin ta akan abin hawa kun ga hadisan da muka karanta tun daga littafin bulugul maram hadisin amir bin rabi'a inda yace zadal bukhari yu'mi'u bi ra'sihi amir bin rabi'a yace wa lam yakun yasna'uhu fil maktuba annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana yin sallar farilla akan abin hawa ba haka jabir bin abdullahi al-ansari ya faɗa haka abdullahi bin umar ya faɗa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun ba da labari manzon Allah baya sallan farilla akan abin hawa don haka idan mutum ya sallah akan abin hawa sallar farilla fala ba bata inganta ba illa fi hali barura sai fa idan akwai larura ita kuwa larura ana hukunta ta ne da cewa babu wata mafita ko dai a yi sallan akan abin hawan ko ko ba za a iya yin sallah ba wanda shine larura ko kamar misali ka shiga jirgin sama lokacin sallah yayi zabi ɗayan biyu ne ko dai ka bar sallan ko kuma dole kai sallan akan jirgin wannan shine larura don bai yiwuwa ka ce ma direban jirgin zaka sauka kai sallah ko ko ko yayi fakin to wannan shine larura amma kana kan babur lokacin sallah yayi sai ka ce bari in yi sallan farilla wannan larura ne mashin fakin ɗinsa ke da wahala Haka babu wahala don haka ƙa'ida ne duk wanda ba larura ba ya yi sallar farilla a kan abin hawa sallarsa ba ta inganta ba don waɗannan sahabai abin da suke ta faɗa kenan iza lam yumkin iqamatu ha alal ardi fi waqtiha amma idan ba zai yiwu kai sallan a lokacin sallan A kan doron ƙasa ba to wannan ittifakan malaman suna kaf sun yi ijima'i akan cewa eh, ala jawazi hahi na izin a wannan lokaci halal ne kai sallan farilla akan abin hawa idan ba zai yiwu ka sauka kai salla a ƙasa ba to halal ne kai sallan akan abin hawa a wannan lokaci ittifakan abin mamaki abin mamaki akwai mutanen da suke za a shiga jirgi za a yi tafiya lokacin sallah yayi su suke yin sallah a jirgin suna kallo lokacin sallah zai fita kuma gashi babu wani sabani tsawon tarihin musulunci babu ma sabani kai halal ne domin larura ce ta same ka ka duba littafin al na ibnu abdul barri uh, al-istizkaru al-jami'u li amsar littafin ibn abdulbari mujallar na biyu shafi na 255 ibn abdulbari ya ce wa kadin aqadal ijima'u an samu kulluwar ittifaki na fahimtar malaman sunna malamai sun yi ittifaki ala annahu la juzu an yusalliya ahadun faridatan ala haramun ne wani mutum ya yi sallan farilla akan abin hawa haramun ne mutum ya yi sallah a kan abin hawa fi gairi shiddatil khawfi in babu tsananin tsoro fakafa bi haza bayanin hujja yace wannan kaɗai ya isa bayani kuma ya isa hujja haka littafin sharhu muntaha iradati wanda ake kira da qa'iqu ulin nuha sharhul muntaha littafin al-imam al-bahuti a mujallar na farko shafin 290 yace wa tasihhu maktuba ala rahilatin waqifa aw sa'ira halal ne mutum ya yi sallan farilla kan abin hawa wannan abin hawan yana tsaye ko yana tafiya lita'azzin bi wahalin na ɗaya saboda in ka sauko zaka cuto akwai laka wa matsarin koko ana ruwan sama wa gairihi wa kasaljin ko akwai dusar kankara au bardin ko sanyi akwai larura dole zaka cutu in ka sauko saboda hadisin ya bin umayya annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa da sahabbai sun isa wani guri da shi da sahabbai wa huwa ala rahilatihi was sama'u min fawqihim wal billa min asfala minhum fa as-salatu fa amara al-mu'adhdhin fa azana wa aqama shi kansa manzon Allah yayi sallah akan abin hawa sallar farilla saboda lokacin ana tsananin ruwan sama ƙasa ta jike sama gashi ruwa ƙasa laka ba yadda za a yi dole sai an yi sallah haka ya bada labarin ya da hujja da hadisin ya ala bin umayya akan haka Ah, don haka ba laifi ba ne har ma al-Imam Tirmidhi ɗari 411 da ya kawo hadisin yace ce al’amalu alaihi inda ahalil ilmi abinda ake aiki da shi kenan malamai suna aiki da wannan fahimta wa fa'alahu Anas Anas bin Malik ya yi haka kamar yadda al'imamu ahmad ya ba da labari fain in ƙadara ala nuzulin bila mabarra lazimahu amma in zai yiwu ka sauko ba tare da ka cutu ba to dole sai ka sako kai sallar farilla dole ne ka shiga motar inyamurai ibo zuwa kasansu ba su tsayawa a yi sallah to ya za ka yi za ka yi sallah na a motar koko za ka jira sai yi ta lokacin sallah ya riga ya wuce kuma idan lokaci ya wuce ko ka yi sallah sallar ba ta inganta ba dole ne ka kai sallah kan lokacinta dole ne ka tsalla sallah kan lokacinta to a nan idan ka ce wa direban ya tsaya ka sauko za ka yi sallah ba mamaki in ka sauka yin sallah ya ja mota ya tafiya baka. kuma kasarsu ga 'yan fashi da sauransu kana tsoron za ka cutu kenan ko? kana tsoron za ka cutu don haka sai ya ce tasihu maktubatun ala rahila daidai ne kai sallan farilla akan abin hawa li khawfi inqita'in an rufqatin binuzulin don kana tsoron in ka sauko abokan tafiyanka za su tafi su bakka au khawfin ala nafsihi in nazala ko yana tsoro in ya sauko yana jimaransa tsoro akwai yan fashi min aduwin wa nahwihi sailin wa sabu'in ko misali akwai ambaliyar ruwa ko akwai miyagun dabbobi a wannan guri aw ajzihi aw bihi in nazala salati ko in ya riga ya sauko don ya yi sallah mutum za ta tafi ko abin hawan zai tafi ya bashi fa in kadara in zai yi wun walau bi ujiratin ko da a ce zai yi tsada da direban ko a ce zai yi tsada da direban misali da za ka ce wa direban to Allah idan mun isa wuri kaza ka tsaya in yi sallah zan biya ka sai ce haka ne eh za ka biya ni kuɗi ce to idan har direban zai iya karban wannan kudi ba kai hakan ba kai sallah a motar sallah mata ta inganta ba don ka kenan sai ka latsa shi shin zai yiwu ku tsaya in yi sallah in mun isa gari kaza wannan duk yana cikin bayanin al'imamu turmizi in ka duba sunan turmizi hadisi na 411 saboda haka haramun ne sallar farilla akan abin hawa sai a cikin larura haramun ne a yi sallah akan abin hawa sai a cikin larura akwai ah, abin da ya kamata mutum ya fara yi wanda shi ne idan ka san za ka hau jirgi ko za ka hau mota kuma lokacin sallah zai same ka kuna sama har lokacin zai fita ba ku sauko ba to a nan za ka kyale sai an tashi ɗin a yi sallah amma matukar kasan za ka iya samun sallah guda daga cikin salloli biyu da ake haɗa su kamar misali za a yi a Zahar a nan kafin jirgin ya tashi za a yi a Zahar a najeriya kafin jirgi ya tashi to dama an baka damar hada Zahar da la'asar saboda haka lokacin da za ka yi a Zahar sai ka hada Zahar da la'asar kafin ka hau jirgi kaga kenan nan ka yi waɗannan salloli a ƙasa amma kuma haɗa su ɗin ba dole ba ne gare ka yani ja'izun li kulli musafirin sawa'un kana nazilan aw musafiran aljam'u bayna salatayn hada tsakanin salloli guda biyu halal ne ga wanda yake tafiya ga wanda yake tafiya amma abinda aka fi so shine asali matafi a lokacin da yake kan tafiya ne yake haɗa salloli idan ya tsaya bai kamata ya haɗa salloli ba kamar misali za ka tafi abuja daga nan a hanya za ka haɗa salloli amma in ka isa abuja to da ka riga ka isa ka tsaya bai kamata ka haɗa su ba ka yi kowace salla a lokacinta sai dai fa idan akwai illali mashakka an samu wani kunci to wannan babu laifi kana iya haɗa sallolin amma matukar ba kuntatawa bane mutum zai shiga zai samu kunci bane bai kamata ya haɗa salloli biyu alhali ba a halin tafiya yake ba yana da kyau mu bambanta wanda shekul islam rahimahullahu ta'ala ya yi magana a kan wannan matsala a cikin majmu'u fatawa mujallar na 22 shafin 293 ya ce wal kasuru sababu a safaru khasa kasuru sababin shi shi ne tafiya la ya juzu ke gairi safari in babu tafiya babu kasuru wa ammal jam'u amma hada tsakanin salloli guda biyu ba wai tafiya ce sababin shi ba fa sababuhu alhajatu wal uzru fa idha ihtaja ilayhi jama'a fi safari alqasir wa tawil idan akwai bukata za a hada in babu buƙata bai kamata a haɗa ba wato akwai bambanci tsakanin kasuru da hada salloli guda biyu hada salloli guda biyu buƙata ke sa ayi zaka iya ganewa ta aikin hajjin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan an je mina alhazai sun fita daga makka sun isa mina lokacin da alhazai suka isa mina yau mutarwiya ranar takwas ga watan zulhijja ana hada azahar da la'asar a mina ko ana yin azahar akan lokaci la'asar akan lokacinta yaya ake hmm? idan an tahi mina ranar takwas ga wata idan za a yi sallar azahar ana yin kasur ko ba a yi ana yin kasuru ana hada a zahar da la'asar a yi su a lokaci daya eh a'a ana hada a zahar da la'asar a yi su a lokaci daya idan an je mina yau mutarwiya ba a hadawa ana yin a zahar a lokacinta raka'a biyu la'asar a lokacinta raka'a biyu isha'i a lokacinta raka'a biyu kaga an yi kasuru amma babu hadawa me yasa saboda an riga an tsaya saboda mina an tsaya amma misali idan an je arfafa idan an je arfa ana hada azhar da la'asar kuma a yi su kasur saboda tafiyar arfa transit ne ah, ana kan hanya an ɗanyi zango za a wuce saboda haka an sauwake maka ka hada salloli guda biyu kaga kenan yana nuna maka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa salloli bukata wato ta sa manzon Allah ke haɗa salloli guda biyu ya yi su a lokaci guda saboda haka idan mutum yana tafiya yana da kyau ya haɗa salloli amma idan ya tsaya ya daina haɗawa sai fa'in akwai wata buƙata idan akwai uzuri wannan ko ba a halin tafiya ba ne yana iya haɗa salloli ka gani a cikin gari in ruwan sama ya sauko sai a haɗa sallah ba ma tafiyar aka yi ba saboda haka idan akwai bukata za a hada salloli wani shine abin da Sheikhul Islam yake faɗa a littafin Majmu'u Fatawa haka nan in ka duba littafin uh, Ibn al-Usaymin akwai littafin da ya rubuta risala risalatu mawaqiti salati al-afdalu lil musafiri an-nazil alla yajma wa in jama'a fala ba'sa illa an yakuna haja ila al-jam'i immali li shiddati ta'ibihi li yastariha aw li mashaqqati talab al-ma'i alayhi li kulli waqtin wa nahwi dhalika fa inna al-afdal lahu al-jam'u idan ba halin tafiya kake ba bai kamata ka hada salloli don haka misali idan za a yi tafiya za ka tafi kasan ibo za ka hau mota ana la'akari da yaushe ne za ka hau motan idan sai an yi magariba za a hau motan sai ka haɗa magariba da ishayi. karka jira isha'i ta yi maka ka yi ta akan mota sai ka hada magariba da isha'i saboda an ba da damar hada magariba da isha an ba ka damar ka hada zuhur da la'asar to ya za ka yi alwala kuma an ka shiga motan ya za ka yi alwala kaga kenan akwai bukatar ka yi alwalan kafin ka hau mota ka yi alwalan kafin ka hau mota in lokacin sallan bai yi ba kamar misali motar za ta tashi karfe 9 na safe kaga azhar bai yi ba ba za a ce kai azhar a lokacin ba to idan zaka iya rike alwala daga karfe 9 har zuwa azhar lokacin ana tafiya akan mota mafi dacewa ka rike alwala na daya idan ba za ka iya rike alwalan ba to ka dauki ka samu wata 'yar jaka ka ɗebi ƙasa ka zuba a ciki domin ka yi taimama idan lokacin sallan yayi wannan shine mataki na biyu ya hamilu ma'ahu turaban fi auki aukisin ya tayammamu bihi ya ɗebi ƙasa ya zuba a jaka saboda ai cikin motan ba ƙasan da za a yi taimama ce don ka bugi ƙasan motan shi kenan taimama ta isa Allah shi Allah da ya magana akan taimama ya magana ne akan ƙasa ake bugawa ba duman mota ba ƙasa ake bugawa fatayammamu sa'idan taimama ana yin ta ne da ƙasa don haka idan akwai ƙura malamai na hukunta ƙura da cewa ya dace a yi taimama da shi amma babu ƙura don haka abin da ya dacewa ka ɗibi ƙasar wanda yana da cikin fatawa tsohara na ibn al-usaimin da ya magana a kai shafin 240 arba'in hakanan alfatawar mutu'allika bi tibi wa ahkamil marba shafi na 78 to amma dan adam yakan samu mantuwa sai ka manta baka yi alwalan ba ka manta baka ɗebi ƙasan ba ana cikin tafiya ibo ya ce shi ba zai tsaya ba kuma lokacin sallah ya yi to za ka ce ba za ka yi sallan ba sai motar ta tsaya idan motar ta tsaya kuma gari ya waye idan gari ya waye kuma lokacin sallar asubahi ya wuce to ya za ka yi sai ka yi sallah a motan babu alwala kuma babu cewa babu alwala kuma babu taimama kai sallan a haka abinda ibn al-qayyim jawziya ya faɗa a littafin tahzibu sunan abi dawud tahzibu sunan a mujallar na farko shafi na 61 wa halatu adami turabi ka halati adami mashru'iyyatihi wala farqa matukar ba a samu kasa ba a wurin to kamar taimaman ita kanta ta faɗi kenan fa innahum sallu bi ghairi tayammum li adami mashru'iyyati tayammum hina idin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sahabbai da suka yi tafiya lokacin ba a shar'anta taimama ba ba su da ruwan da za su yi alwala sai suka yi sallan haka kawai da suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tabbatar musu sallar ta inganta ibn al-qayyim al yana magana akan mas'alar su yace babu bambanci tsakanin mutumin da lokacin da ya yi lokacin da ya nemi ruwa bai samu ba kuma lokacin ba a shar'anta taimama ba a zamanin sahabbai kenan ba bambanci tsakanin halin da suka samu kansu da kuma kai a yanzu fa ayyu farqin baina adamihi fi nafsihi wa adami mashru'iyyatihi fa muktabal qiyas wa sunna an al-adima yusalli ala hasabi halihi don haka abinda sunna ta hukunta da kuma qiyasi wanda ya rasa ruwa ya rasa ƙasa da zai yi taimama sai ya yi sallah haka fa inna allaha la yukallifu nafsan illa wus'aha wa la yu'idu sannan kuma idan motar ta tsaya ba za ka sake sallan ba sallaka ta inganta li'annahu fa'ala ma umira bihi saboda mutum ya aikata abin da aka umarce shi da yi falan yujib alaihi al'ada cewa ya sake sallan wannan ba wajibi bane kaman taraka al-qiyam wa istighbal wa sutra wal qira'a li ajzihi an dalika idan kana sallah akan abin hawa kaga dole maganar fuskantar alƙibla ta faɗi sutura ta faɗi ba mamaki ƙira'ar ta kamata faɗi saboda rashin lafiya to tunda ƙibla tana faɗuwa sutura tana faɗuwa haka ma alwala faɗi da kuma taimama fahaza mujibun nafsi wal qiyas kamar yadda Ibn al-qayyim ya faɗa haka ibnu qudama ya faɗa shi ma a littafin al-mughni a mujallar na farko shafin 157 da al'imamu shaukani a littafin nailul autar mujallar na farko shafin 337 don haka in babu ruwa babu halin taimama sai ka yi sallah a kan abin hawanka karka yadda lokacin sallah ya wuce ka wannan shi ne abin da malamai suka yi magana a kai karka yadda lokacin sallah ya wuce ka ba tare da ka yi sallah a kan lokaci ba ga wanda yake tafiya akan mota ko ko wanda yake tafiya a jirgin sama duk ɗaya ne illa dai wanda ke tafiya a jirgin sama akwai yanda zai yi alwala tunda akwai makewayi sai dai makewayin akwai kazanta kwarai gashi da matsi ba mamaki maimakon ka tafi alwala ka ɗebo na jasa maimakon ka alwala ka ɗebo na jasa kuma ka'ida ne wanda zai yi sallan farilla dole sai ya yi tsaya sai ya fuskanci alƙibla in zai yi in bai to ya faɗi dole ne ya yi a tsaye dole ya yi a tsaye ba a zaune ba sai dai in tsayuwar ba za ta yiwu ba sannan tsayuwar ta faɗi ya yi a zaune Allah ya sa mun gane ba kamar nahila ba ce nahila ce kake da wannan zaɓi ita farilla tsayuwa a yi sallah dole ne fuskantar alƙibla dole ne saboda haka akwai bukatar sanin kaifiyatu salatin musafir ala rahila yaya matafiyi zai yi sallah akan abin hawa wannan ita ce mas'ala ta hudu salatu eh, sifatu salati ala rahila yanda ake sallah akan abin hawa idan mutum yana tafiya imma a jirgin sama ko a jirgin ƙasa ko a mota a motar ƙarama ko babba wa arada an yi salli mutum yana so ya yi sallah na ɗaya fa in amkanahu salatu qa'iman wajaba laifi. in zai iya tashi yayi sallan a tsaye to dole ne ya tsaya yayi sallan kaga kenan shi yasa idan kana jirgin sama zaka ga mutane na salla a tsaye ba a zaune ba don tsayuwa a salla dole ne sai idan tsayuwa ta gagara kafin mutum yayi a zaune saboda haka manzon Allah ya faɗa fa in lam tastati fa salli qa'idan in ba ka iya sallah a tsaye to kai sallah a zaune sai da manzon Allah ya ce in ba ka iyawa to kai kuwa kana iyawa don haka in mutum ya yi sallan farilla a zaune alhali zai iya yi a tsaye babu shakka sallar sa bata inganta ba fa duba fatawar lajina mujallar na takwas shafin ɗari da ishirin da shida da kuma sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin albani shafi na sittin da tara taliki na hudu idan tsayuwa ba za ta yi ba to sai a yi sallan a zaune a zaunan nan karka jingina idan zaunawan ba zai yi ba sai an jingina to sannan sai a jingina a yi sallah yani wa illa fa yusalli qa'idan wala haraja da farko sallan dole ka yi ta a tsaye idan tsayuwa ba za ta yi ba sai an jingina to ka jingina ka yi a tsaye idan ko an jingina ba za a yi sallar ba a tsaye kamar misali wanda zai salla a cikin mota to sai ka yi sallar a zaune kaga sai ka bi waɗannan matakai yaya za ka yi ruku'i da sujuda wannan hadisin ya karantar da mu yi umi'u bi ra'asihi yana ishara da kansa ishara da kai shine kaɗan sun kuyar da kai alamar ruku'i sujuda sun kuyar ya fi haka yawa amma duk abin da ake a sallah za ka yi duk abin da ake a sallah za ka yi karka ɗauka don za ka yi sallah a mota shi kenan ƙira'a ta faɗi kabbara ta faɗi sami allahu ta faɗi da yin ƙablu da sauransu ba su faɗi ba don haka duk abin da ake a sallah za ka yi ya kamata in yamirin da yake kusa da kai ya san kana sallah ko amma kayi ka gama babu wanda ya sani sai kayi kabbara allahu akbar ka bayyana ka kuma yi ka yi fatiha sura in ana bayyana karatu ka bayyana kaga kenan ka kaddara larura daidai kimanta amma idan kai sallan a ɓoye alhali sallar ana bayyana ta sannan ba larura ba ce gare ka ba mamaki za ka ce ka yi ta a ɓoye ne saboda karka damu mutane sannan ba hujja ba ce ibada ce za ka yi wa Allah subhanahu wa Ta'ala Allah ya fi cancanta a ji tsoronsa ba ɗan adam ba don haka ka'ida ne ka bayyana duk inda ake bayyanawa ka yi zikirin da ake eh, eh, yinsa a sallah idan an yi sallar a ƙasa babu bambanci illa dai kawai sauki da ka samu ta wajen sunkuye na ruku'i da kuma sunkuyawa na sujuda kaga kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana sauki cikin addini kamar yadda yake cewa wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai saka mana ƙunci cikin wannan addinin ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora ma wani rai wani aiki face gurgudan yanda rai zai iya dauka Allah bai dora mana wani aiki face wanda zamu iya dauka idan aka samu wahala cikin aikin sai ka taras akwai saukin da Allah subhanahu wata'ala ya mana wannan ya nuna akwai sunnoni da yawa waɗanda muke tawatsi da su sunnar yin nafila akan abin hawa ya kamata mu rika kulawa da ita ka yi alwala ba wai an ce za ka yi sallah a mota nafila a kan mota babu alwala wannan sharaɗi ne dole sai an same ka da alwala ka yi alwala kana tafiya kana nafilarka ka kana samun lada sannan kana kusantar Allah subhanahu ta'ala ba mamaki wannan tafiya ko da za a samu hatsari mutuwarka ka zamanto ka mutu ne a cikin aiki wanda Allah subhanahu ta'ala yake so Ah, yana da kyau mu kula da wannan sallah akan abin hawa sunna ce tabbatacciya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan hadisai guda biyu waɗanda ibn hajar al ne ya kawo a littafin bulugul maram ya kawo su ne saboda ya nuna maka bambanci a tsakanin sallar farilla da sallar nafila ta wajen fuskantar alƙibla sai da ya fara kawo magana akan fuskantar alƙibla wajibi ne a sallan farilla sai ya kawo hadisin amir bin rabi'a ya kawo hadisi na amir bin rabi'a wanda yake cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana nafila ba tare da yana fuskantar alƙibla ba Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafaran kuskure